يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله في بريال أجيل المسلمين دار الإسلام wanda ke من mai nan لو aisha shida lausa complex daura garin labawan na wunti Bautista Bauchi Nigeria ya fara cikin gabatar muku wannan MP3 da ta jirin Sheikh Abdulrazak ya yi ban nake tara dubu biyu da biyu wanda ya fara daga Fatiha zuwa farkon farkon Suratul Baqara a cikin darasi guda ashirin da biyar malam bismillah faman kana kun maridan aw ala safarin fa ijatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فإجة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفق إلى نسائكم كن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باكروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم آكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم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 وكل مخدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ba zai bar mu haka ba sai ya jaraba imanin mu Allah bai bar mu haka tilas sai ya jaraba imanin mu saboda a san mai gaskiya a san munafiki Allah tabaraka wa ta'ala ta sa mu wannan jarabawa ayoyin Qur'ani masu yawa sun tabbatar mana lalle Allah tabaraka wa ta'ala yana jarabta imanin musulmai alal misali suratul ankabut tun daga farkon ta Allah ya fara bayani يأتي ألف لام بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله تبارك وتعالى يأتي ألف لام A أخطب الناس أن يتركوا in mutane suna zato za a tsare su an ya kulu amanna kawai don sun ce mun imani wa hum la yusalluna ba za a jarabce su ba yanzu mutane suna zaton haka dan dai kawai sun ce mu musulmai ne sai Allah ya bar ku haka baya jarabta imanin ku wannan ya zo farkon sura suratul ankabut kuma kun sani tun magana da ta zo a farkon sura tana da muhimmanci karai Allah ya fara da turan da cewa a nasu an أحسب an yi يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا A sai mutane da so suke za a bar su dan sun ce mun imani kadai ba a jarabta su sayyati wa laqad fatanna alladheena min qablikum wa laqad fatanna alladheena min qablikum fala ya'lamanna allahu alladheena sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin wa laqad fatanna alladheena min qablikum allah yake hakika mun jarabta wadanda suka gabace su musulman farko allah ya jarabta to ko yanzu na karshe allah bai bar hukuma sai ya jarabta su duk wanda yake yayi imani to Allah sai ya gara ta imaninsa wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaku, lallai ne Allah ya san waɗanda suka yi gaskiya a kalmar shahada wannan kalma da suka ce la ilaha illallah Muhammadu rasulullah Allah zai jarabta ta nan ne Allah zai gada ku dan ya san suwaye masu gaskiya wala ya'lamanna al-kadhibina kuma lalle Allah ya san suwaye makareta kada ku manta don mutumin da ya furta kalmar shahada to fa tamfar alƙawari ne ma Allah tabaraka wa ta'ala zai ji Allah tabaraka wa ta'ala zai kuma bar abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana saboda haka Allah ya yi alƙawari zai jarabta mu ta fuskoki da dama za a jarabta ka ta sana'arka wajen aikinka da kana samu yanzu a waye gari ba ka samu don a ga gure ka ka san wani da an garabta shi ta sace sana'a sannan kuma yake rabuwa da Allah sai ka hujin boka boka kuma ya ni tantar da shi da Allah yin tsatsu ba da ai wasu ne suka jefe ka ki ka kafa jari ya karye imani kuma ya karye Allah zai jarabta ka ta dukiyarka ya jarabta ka ta iyalinka ya jarabta ka a gidanka ta ƴaƴanka a garinka a ƙasarka Allah ya yi alƙawari zai jarabta imanin musulmi har zuwa mutuwansa don a tabbata imaninsa na gaskiya ne Allah ka sa mu ci jarabawa سورة آل عمران الله تبارك وتعالى يقول لتبلون في أموالكم وأنفسكم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من أجل الأمور لتبلون في أموالكم للذا أجرسات السندوشين Allah zai muku jarabawa a cikin dukiyarku wa anfusikum Allah zai muku jarabawa cikin rayukanku Allah ya sa maka wata cuta ai ta fama ai ta neman magani ya daga saboda ga imani wasu suna cin jarabawa wasu ba sa ci ya subhanallah wala tatma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira kuma lalle za su ji tutarwa mai yawa daga wajen ahalin kitabi kirista da yahudu za su cutar da ku ta fuskoki da dama ne za ku ji cutarwa ta sashin matasa waɗanda ba sa musulunci ba sa kuma addini kirista da yahudi masu bautan gumaka su ma za ku yi ta cutar da ku yadda duniya yanzu ta haɗu kan musulmi indiya ba ma kirkan bane ba yahudawa ba amma sun sanya musulmi cikin a gaba suna ta gana musu a gaba in ka koma ta sashin rasha musulman tasmiya an sa su a gaba ka dawo filistin yahudawa sun sa musulmai a gaba sai har najeriya ولقد نعلم من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أدركوا أبا كثيرا مسلمين فإذا ما لا جاء في رانا جيب الدنيا في رانا جيب الجنة الله تسمى جدان الجنة wa in tabiru fa in kuka yi hakuri wa tattaku kuka kiyaye dokokin Allah fa inna zalika min azmi al-umur wannan yana cikin abubuwa masu wahala yana cikin muhimman al'amura wa abudin ku sani Allah zai muku jarba wannan haka nan a suratu Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم الله تبارك وتعالى يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم ولنبلونكم بالنظام تركتكم الله تبارك وتعالى يقول لن سيا جربا kana alamar mujahidi ne nukun sai mu kan waɗanda suka dage a kan wannan kalma ta shahada sabirin mu kan masu hakuri wa nabluwa akhbarakum kuma lalle za mu tarattu labarin ko in yi waɗannan ayoyi suna da yawa cikin qur'ani Allah ya yi alkawari zai jarrafa masu imani sun azaba za ka raba su da imani sun talauci zai raba su da imani shin cuta za ta raba su da imani rashin lafiya zai raba su da imani samu zai raba su da imani ko rashin ta sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun ci jarabawa duk jarabawan da Allah ya muku sun ci Allah ta sani ke. in ba ku labarin zai dubi da kafin mu ƙara ta wannan labarin ba ku duba bala'in da ya auku ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan su yarda su bar kalmar shahada duk azabar da aka yi musu sun yana cikin mutanen da aka kai masa su biyu ne an je a tsayar Safwan bin Umayya dan Umayya mai gidan Bilal ya tsaye shi yana son ya kashe shi don ya zame kansa garan mahaifinsa Umayya da aka kashe a yakin Badar ku duba Abu Sufyan ya taho yake masa ka yarda da kafurta da addinin Annabi Muhammad za a yaje maka yake ba mu yasa duk azabar da za a yi maka ya yarda ya jure maka amma ba zai bar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba haka kafa itatuwa wanda za a rake shi aka kawo igiya aka haɗe ثم أمروه بالصعد على الأعواد suka kawo shi a daure a garin Makka suka ce ya hau kan wannan itacen da kansa wanda za a rafe shi ya hau suka ɗaure shi don su daɗa ɓata masa rai suka juya fuskansa yamma ba su juya ta alƙibla ba la hawla wala quwwata illa billah Safwan bin Umayya yana da wani bawa da ake kiransa Nassar. Ko kira shi ya ba shi maki yake kake a lokacin da wannan bawan nashi na kaf ya soka masa wannan maki ya tsala ihu yake ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annabi ya shiru ya kuma kafin ransa ya fita daga jikinsa sai ya daga kansa ya ce assalamu alaikum min Allah wa rahmatihi wa barakatuhu ya rasulullah shi kenan ya tuntuyar da kansa Allah ya amsa ransa yace assalamu alayka min Allah wa rahmatihi wa barakatuhu ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai manzon Allah da rahamar Allah da albarkarsa manzon Allah yana garin Madina yana zaune cikin sahabbansa lokacin da aka kashe Zaid bin Safina sahabbai sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya daga kansa ya daga muryarsa yace wa alayka salamullahi ya zaid bin dafina wa rahmatuhu wa barakatuhu malaika ya isar masa kalmar karshe da ta hito bakin zaid bin dafina ita ce sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam Allah ko ya dauki wannan sallama ya isar da ita ga manzon Allah kun san akwai mala'iku da Allah ya ba su aiki ko wa'annan mala'ikun suna nan aikin su kai shi ne in yi salati ga manzon Allah su isar da wannan salati gare shi aikin su nan. kuma ba wai tun lokacin manzon Allah yana da rai har bayan mutuwar sa a yanzu idan kai manzon Allah salati mala'ikun na suna daukan wannan salati suna isar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan abinci ne wanda ya inganta daga bakin manzon Allah lokacin da ya sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan ta take manzon Allah ya amsa sallamarsa sahabbai suka yi mamaki ah, ya rasulullah mun ji kana cewa wa alayka salamullahi ya ya zaid bin kafina wa rahmatuhu wa barakatuhu ya faru da zuwa sahaba sahaba sun yi mamaki kala sai manzon Allah ya ce inna quraishan akhraju zaidan sa'ata da zuwa ne quraishawa sun fita da zaid daga garin makka ne yake lohu dan su kace falamma shadduhu ala a'wadil manaya lokacin da suka tantu a kan wannan itatu da suka kafa كان آخر كلام ختم به صحيفته maganar ta ta karshe wacce mala'ika ya rufe littafin aikin sa na duniya ba za a buɗe littafin nan ba sai ranar tashin kiyama maganar ta karshe an sallama alayya ya ne sallama wa kad ablagani Allah salamahu faradatuhu alayhi kuma gashi Allah ya isar min da sallama sa don haka na mayar masa فدوب أسد الجابة لابن الأثير مجلد الذي شافي نقريبي بإسرين بشار kalmar ƙarshe سلم ya من الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك من الله ورحمته وبركاته يا رسول الله ف... الله كذا ترجمي ان يديروا ونو جيران دي سيما كانت الدعاء يدينا هنا وقت ya Allah ka sa kalmar karshe da za ta hito bakin mu ita ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah domin wani da asar yake zama asar man sabba ala shay'in yajib alayhi Allah ba a masa dabara don mutumin da ya saba da ashar to da ashar zai gama kai kokari bakin ka ya saba da kalmar shahada domin ta zama kalmar karshe da za ta faɗa a wannan duniya Allah ba a masa dabara la ilaha illallah bayan sun kace shi shi na aka biyo ana ta dariya ku daga ido ku kalle shi sai suka ga tahawwala wajhuhu ila al-qiblati da sun ji ya fuskanta zuwa yamma sai ga fuskar kuma ta koma al-qibla ya aka yi suka kama itatuwan suka jiya da ƙarfi sai su ƙarro ila inzalihi hatta la yake sun juya itatuwan da ƙarfi fuskar ta jiya daga alƙibla suna sakewa sai kuma itatuwan su koma fuskar ta koma tana fuskantar alƙibla in sun juya ta juya in sun juya ta juya wani ce kun gani mu saukar da gawarsa in ba haka ba cikin waɗannan mutane akwai wanda zai bi addinin musulmin nan nan da nan suka warware shi suka saukar da shi radiyallahu ta'ala anhu Allah ka tsami koyi da waɗannan sai sai tambaya wai me yasa Allah ke karanta bayinsa me yasa musulmi ke irin wannan mutuwa kafiri a ce ya ci nasara nan? babu duba as-sahiha hadisi na 146 hadisin Muhammad bin Lubayy Allah ya kara masa yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu shi Allah in yana son mutane to yana sa musu bala'i in Allah yana son mutane sai ya turo musu bala'i saboda haka أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل annabawa sun fi kowa tsananin bala'i kuma duk mutumin da ya fi kamanta koyi ga sunnar annabi Muhammad to bala'i sai na yawa Allah zai jarabta ka ta kowace fuska ta rayuwarka sannan mutane da yawa suna ganin kamar idan aka bar su dinnan babu masifa wai Allah yana son su babu masifa ba ta nuna cewa Allah ya tuka sannan rikin masifa bai nuna cewa Allah yana son ka manzon Allah ya ce masifar ma ita ce nuna alamar Allah yana son ka domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana ba hadisi sai ba ba biyu ba inna Allah idza ahabba qauman ibtalahu Allah in yana son mutane sai ya sa musu bala'i sai ya jarabta su ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط duk wanda ya yarda cewa wannan bala'i daga Allah ne to sai Allah ya yarda da shi wanda ya tunzo ya fusata ya harbuta cewa wannan bala'i wani ne ya turo masa ba Allah ba shi kenan sai Allah ya fushi da shi jarabawa ce Allah yake mana kuma domin kaga mutanen banza suna samun wadata a duniya za ka ga su kai fajirai kafirai hanyar rayuwa ta tsawata garin su kada ka yi tsammanin Allah yana son su ne ka duba as-sahiha hadisi na 414 hadisin Uqbah bin Amir manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ra'aita Allah yuqil abda min ad-dunya ala ma'asihi idan ka ga mutum yana sakon Allah amma duk da haka sai Allah yana ba su duniya azzalimin yana cutan jama'a amma gashi kuma duniyar tana ta samuwa mazinaci yana ta samu ɗan luwaɗi yana ta samu ja'irin fajiri kafiri ya dace na samuwa gare shi manzon Allah ya ce fa inna ma huwa istidrajin wannan sakin talala ne in ji bahaushe ne kamar sake daga nesa talala ne kamar sake daga nesa kada ka uza so Allah yana son ki da ya ba shi in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum yana tsafan Allah ga dukiya na sabuwa komai ya taba ce ga albarka to kar kai tsammanin yana samu ne domin ku Allah yana yana sauki da manzo Allah ya faɗa haka sai ya karanta wata aya falamma nasu ma bukiru bihi fatahna alaihim abwaab falamma nasu ma bukiru bihi fatahna alaihim abwaab kulli حتى إذا فرغوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون الله تبارك وتعالى يقول فلما نسوا ما ذكروا به أفائلين لك من توعدين لأك يتيمك ودين ساكا لك تجربة ساكا وزيد الزنا لك دين الزنا ودين الوادي سنعي ودين السلطان تلكاوا سنعي ku daina fajirci da fasikanci ku su bari ba duk al'ummar da aka yi musu wa'azi suka ci bari fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in sai mu bude musu kofofin duk wata rahama in ka duba a kasashen da suka fi ci gaba sai ka ga kafirai Ingila kasar kafirai Amurka kasar kafirai Kanada, ita ma haka Germany Russia Japan China da kirgar kasashen da suka ci gaba na duniya sai kaga kasashe ne waɗanda suke cike da kafirai ba mu cewa ba a samu musulmai a cikin su me yasa wai wadata take ta samuwa gare su Ilimin yake haɓaka ana samun bunƙasar ilimin kimiyya technology wanda har ke rufe yana rudan wasu daga cikin talakawa musulmai saboda sabon Allah da suka yawaita yi shi kuma Allah tabaraka wata'ala sai ya bude musu kofofin rahama yana ba su duniyar ne da lahira su ci gaba ɗaya domin idan an tashi a kiyama ya kasance ba su da rabo wajen Allah kada ku yi tsammani domin Allah ya wadata kafiri yana son su ne falamma mana ma zukiru bihi lokacin da suka manta duk wa'azin da ake musu ku bi Allah ku bi manzon Allah ku bar sabon Allah suka manta fatahna alaihim abwaab kulli shay'in sai mu buɗe musu kofofin dukkan wata rahama don haka samu baya nuna cewa Allah yana son bawa rashi nema ma ya fi nuna alamar Allah yana son bawa hatta idza farihu bima utu Allah yake sai lokacin da suka yi ta murna wadatar da aka ba su saukakan da aka ba su gaban da suke da su suna cikin murna akhadnahum baktatan sai mu kama su kwatam fa idza hum mublisuna sai za su nuna sun sun tashi a kiyama ba su da rabo illa tafiya wuta bayani ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka yi mamaki ka ga kafiri yana samun wadata mumini bai samu kafiri ya samu ɗaukaka mai imani bai samu ba ka ga mai imani cikin bala'i kafiri yana cikin wadata da ni'ima wannan inji manzon Allah istijraji istijraji Allah ya gane su ne su haɗa lahirar da duniyar su cinye idan sun tashi a lahira babu sakamako makomar su wuta kawai Allah ka kare mu da ka kai musulmi idan su ta tsaka ne ka yarda daga Allah kuma Allah bai sauka maka wannan cuta don ba ni kansa ba idan talauci ya same ka ka tabbata daga Allah jarin ka in ya kai ka tabbata jarabawa ce ta Allah mutuwa ya rabuwa da imani mutuwa ya danganta rashi ga wani mutum ba Allah ba wannan alama ce ta tadewa da rashin rabo a kiyama kana da wani babban matsayi nan da nan karaka mai yiwa kana gidan haya aka kore ka matan ka ma take zama da kai auren ya mutu ko ka koma gidan yake kace ai an mun sihiru to daga nan kuma ka rabu da Allah ba ka da aiki sannan ba ka da mata ba gidan kwana kuma babu Allah mutum ya zama sababbe duk da sa'ilin da Allah ya sa mana jarabawa mu sa tunanin mu na farko Allah ya sa mana ne dan yana son kada mu sa tunanin wani mai jiri mana idan muka sa tunanin wani yayi mana dalilin wahalar da muke ciki to wallahi mun shiga wahala idan ka sa imani cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake da iko ya cutar da bayi kasa tunanin cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake da ikon ya taimaki bayi to ko da wani yayi nufin cuta gare ka Allah zai kare ka duk mutumin da ya yarda da Allah to Allah ya isa masa in ka duba as-sahiha hadisi na 2220 hadisin Anas da kuma Abdullah ibn Mugaffal da Abu Da sahabban manzon Allah mutum uku Allah ya tsara musu yarda wata riwaya ma ta Ammar bin Yasir Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza arada Allah bi abdihi khaira idan Allah yana son bawansa da alheri ajjala lahu al-uqubata fi dunya sai ya kaddauta masa uqubarsa tun daga nan duniya kada mu manta ita duniyar ko za mu barta da son mu da kin mu akwai ranan barin sa komai dukiyar da muka tara kuma komai wahala da muke ciki akwai ranar da zamu ga duniya to shi Allah ya fi son bawan sa ya samu lahira akan samun duniya kuma babu yadda za a yi mutum ya zauna duniya ba tare da ya saba ma Allah ba to zunubin da kake yi din nan sai Allah ya tsara su sai ya maka ukubar ta a duniya idan ka tashi a lahira sai ka tashi babu zunubi ko gida saboda wannan musuha da Allah ya dora maka ta zama ma kafara don haka yake tsawa annabi sallallahu alaihi wa sallam in ya da maras lafiya yana cewa la ba'sa tahurun insha Allah babu laifi duk cutar da kake ciki muna fatan ka samu tsarkaka da ikon Allah in manzo Allah ya ce da mara lafiya yana gaya masa haka wani mutum da manzon Allah ya zo ya faɗa masa haka suke kai suna cikin masifa sai manzon Allah ya ce to haka din bala'in ya karu ga wannan mutumin yana mutuwa ya tafi wuta komai tsananin cuta manzon Allah yana gaya ma wanda ya tafi kai da shi ce masa ba ba ba ba, fahurun insha Allah babu laifi babu damuwa duk wahalar da kake ciki akwai fatan za ka samu tsarkaka da insha Allah kuma ta ake fatan cutar da mutum ya samu a duniyar nan ta zama masa kafara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza arada Allah bi abdihi alkhaira idan Allah yana son alheri ga bawansa ajjala lahu al-uqubata fi dunya sai gaggauta masa uquba tun daga duniya haka nan kurin kaga masifa ta same ka haka nan kurin kaga bala'i ya same shi to Allah yana son su da alheri wanda ya kamata mu fuskanta da wannan musifa shine Allah mu roƙe shi Allah ka ba mu wannan jarabawa wanda arada bi abdihi sharra manzo Allah ya ce to idan Allah yana son bawansa da sharri idan yayi nufin bawansa da sharri kai amsaka anhu bi dhanbihi sai ya kame masa zunubansa yana ta sabon Allah ana tarawa hatta fa bihi yawmal qiyamah sai ya ta a ranar tashin kiyama ya ga zunuban ga sunan an tara su jin jin ciwon kai in ya same ka ana fatan ya zame kafara gare ka ciwon ciki in ya same ka ana fatan ya zame kafara gare ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mana duk masifar da za ta samu musulmi kafara ce gare shi Allah yana gafarta masa wasu zunubai da ya aikata a suratu ala imran آية تدريد سبعين لتكف الله يكي ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمي لهم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمي لهم خير لأنفسهم إنما نمي لهم يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين الله تبارك وتعالى يكي ولا يحسبن الذين كفروا كذا وقال لكتكاجر شيء إذا توقف annama numbi lahum khairun li anfusihim ai jinkiri da muke musu na azaba wata wani alheri ne ga rayukansu kafirai suna tsammanin jinkirta musu azaba da Allah yau, kamar wani alheri ne gare har ma suka yi gori su ce ai duniya ba shi ɗayanta duk inda ka ji an samu ɗaukaka to ƙasa ce wacce ba ta musulmai ba kwanakin baya a kallon CNN labarai da ake yi wani aika da cewa me yasa ne tsoron jirgin duniya a nan na yau a kasashen musulmai suke in ka dubi rigimar Palestine kasa ce ta musulmai rigimar Afghanistan kasa ce ta musulmai rigimar Pakistan tsakanin musulman Pakistan da India Pakistan kasa ce ta musulmai Iran da ake fama da ita kasa ce ta musulmai ga Somalia kasa ce ta musulmai duk inda kaji ana rigima a duniya za ka ga kasa ce ta musulmai wai me yasa haka sai yace ko ɗayan biyu wani kafiri ne wai ko dai musulunci ya ta musulmai ko kuma su musulman sun ta musulunci yana ganin tashin hankali alama ne da yake nuna cewa al'ummar da ake ma wannan al'ummar da ake samun tashin hankali cikin ta al'umma ce wacce ba ta da alheri mu kuwa manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya gaya mana musifa da bala'i alamomi ne na rahama kariya kuwa da samuwar wadata alama ce ta musifa rahama ce musifa ga musulmai samu kuma alama ce ta bala'i ga waɗanda ba musulmi ba shi ne Allah ya ce to su kafirai kada su tsammanin don an bar su wannan alheri ne ga rayukansu inna ma nunzi da ya yasadu isma mun jinkirta musu ne kawai don su ƙara laifi walahum azabun mutum sannan ku suna da azaba mai wulaƙanci ai wannan shi zai gwada masa ma musulmi ke gaskiya to ka tambaye kai me yasa ba yahudi ba shi da musulmi sai musulmi me yasa indiya kan suke hada da musulmi Indonesia ana faɗa da musulmi, a Philippines ana faɗa da musulmi, a Somaliya ana faɗa da musulmi. Kaga wannan ya tabbatar maka ayar Qur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa waɗanda suka kafurta halin su guda bukatar su guda sannan kuma ta din su guda don haka ya duk inda ka ji ana rigima za ka tarar da musulmi ake kokari suke su ga bayan musulmi to me ya gani saboda addinin sa ne addinin gaskiya don Allah ya bar su bayan gwada maka cewa Allah bai san da su ba a duba sahihul jami'i hadisi na biyu, hadisin Abu Musa al-Ash'ari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah ta'ala la yumli lil zalimi Allah ya kan jinkirta ma azzalimi ya bar shi ya ta ta'adinsa ya ta barna hatta idza akhadahu lam yuflihu lokacin da ya tashi kama shi ko bai iya kubuce masa ga tarihin fir'auna da kafiran farko waɗanda sun gaba ƙarfi wajen mulki yanzu ina suke Allah ya hallaka su sai da gurbin su saboda haka ita masifa da bala'i ba ta gwada maka cewa Allah bai kaunanka samu kuma bai nuna maka cewa Allah yana son a cikin littafin as-sahiha hadisi na 1610 hadisin na na Aisha Allah ta kara mata yarda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna salihina la yashaddadu alaihim mutanen kwarai Allah yana tsananta musu bala'i وإنه لا يصيب مؤمنا نكبة من شوكة فما فوق ذلك manzon Allah yake babu abin da zai samu mumini kaya ta soki mumini ko abin da yake kaya illa khutbat anhu biha qatu'a wa rufi'a lahu biha daraja wace a sanadin wannan ƙayar Allah tabaraka wasu ta'ala ya shafe wa musulmin nan laifi guda ya kuma ƙara ɗaukata masa daraja guda saboda haka duk abin da ya samu mumini na wahala rahama ce gare shi yana zama kafara gare shi kuma salihai mutanen kwarai su aka fi tsananta tutarwa gare shi saboda ladan su yawa Allah ka samu shi jarabawan Allah sai ji safi kara ubayb bin adil ansari ubayb bin adil al-ansari a lokacin da aka taho yakin badar yakin da musulmai suka ci nasara shi ya sanadin mutuwar wani kafirin makka da ake kira al-harith bin amir yana cikin manyan kafirin makka da suka mutu a yakin badar mutum 70 to Ubayd bin Abi al-Ansari din ne ya kace ƴaƴansa kuma ga su suna nan cikin garin Makka yanzu an kawo shi maka za a sayar ƴaƴansa sai suka saye shi Ita ce mu za mu sayi wannan bawa mu za mu kashe shi domin kuwa zai zama fanta ga babanmu mun samu labari shi ya kashe babanmu a yakin bada. suka sa shi a wani wurin tsaro wani daki suka yi sa shi kamar kurkuku yana zaune a nan sun ajiye ranar da za su kashe shi to akwai wani abin mamaki da ya faru akwai wata mace a gidan su waɗannan da suka tsaye shi da nufin za su kashe shi don ya zama kwanta da baban ranar sai ya ce ta ba su aron wuka ta ba shi aron wuka saboda zai amfani ya tore wani ɗan ishi da yake shi to sai ta gaji ga tana ayyukanta tana da wani yaro ɗan karami yana rarrafe wannan yaron sai taho inda Hubayb bin adil yake wani ya gasu lakin ilaihi ta manta ga yaron yaron ya rarrafa ya taho gurin kubai yana zuwa Hubayb yana zaune sai yaron ya hau ne ya zauna ga kuma wukar da uwarsa ta ba da aro a hannun Hubay bin Abdul Ansari yana jere wannan dan ice yana ci san sai haka ne sai dawo cikin ta ah, ina yaro na ka duba ta gaban shi a cikin Hubay bin Abdul kuma sun sanin yin ne fa sun daure shi domin su kace shi ga kuma danta a cikin da sannan ga wuka kuma ta ba shi aro hankalin ya tashi ta yi ihu ne in ta daka ihu tana tsoron kashin jama'a su zo zai so ta da inda shi da ya tabbata zai mutu Ka zo ka roƙe shi ne hankalin ya rikici ta rasa ya za ta ta ciki ne ta jiji yana kallon ka. sai ya so mata a tafsai na an aktulahu tana tsoron ranka ta ɗan ki ko take ina tsoron haka sai yake ma kuntu da aqala zalika ba yuwa in kace ni da mu adinu mu da umurce mu da kake yara ba yake zai ki dauki ka ta kasa zuwa sai yake to bari in jefar da wuka yace rage huka a gefe sannan ta zo ta dauki danta abin da ba ta mamaki ya ba ta tsoro ta koma jeje ta zauna ta ce kai Allah wannan mutum ko azalimi ne za a kace ko ko mutum ne an kalin ta kaji ta daji ka kaban uwa da da ta ta dawo ta same ta ce ni ina so kamin bayanin wani addini kake ta ba mu kusa da shi yake mana ni ina addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ko addinin manzon Allah addini ne na Allah Allah ya turo wannan addini ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya kira mu mu bar bautan gumaka mu bar duk wata ibada mu koma ga bautan Allah tabaraka wa ta'ala domin shi ya halice mu ya halice iyayen mu shi yayi sama yayi kasa shi ke saukar da ruwa to akwai wani abin mamaki da ya auku wanda ya ƙara tada mata hankali ka duba littafin Abu Dawud hadisi na dubu biyu da da ɗari shida 2660 kace wallahi ma ra'aytu asiran qat khairan min khubayb ban taba ganin furtuna da yafi khubayb alheri ba ban taba ganin furtuna mutumin kirki irin khubayb ba kace lokacin da na tawo gare shi na zauna na tambaye shi addini da ya bani labari gashi kuma ɗana ya tafi sunna ya zauna bai kace shi ba wannan abu ya ɗaga min hankali nan bayanin addinin sa na ga cewa addini ne na kwarai addinin mutane ce take to ɗaya daga cikin abubuwan da ya bani mamaki wallahi laqad wajadtuhu yawman ya'qulu qitafan min inabi fi yadihi yana tsaya ne ce guda kace wa innahu la musaqul bil hadid ga kuma a jikin turu an daure shi wa ma bi makkata min samaratin gashi kuma duk garin makka babu bishiya guda bare a samu dan ici to ya aka ya samu wannan ici da ta ta ganci da wannan ici yana ci sai ta ce wannan bawan Allah ya aka ta samu sai ce innahu la rizqu razaqani Allah bihi wani arziki ne da Allah ya bani tun da kun hana ni abinci yana daure a guru yana daure a cikin wannan daki Allah ya turo masa abinci cikin wannan daki misali na Maryam tarihin Maryam ga kuma Annabi Isa alaihi salam ku tana lokacin da Maryam take wajen Annabi Zakariya ne shi ya rene ta Allah ya ba mu labari yake kullama da kala alaiha zakariya al-mihrab kullama dakhala alaiha zakariya al-mihrab wajada indaha rizqan قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله تبارك وتعالى يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب لوك ده مريم جاتما النبي عيسى تكي وحن زكريا النبي زكريا عليه السلام شيء يا يسوع أحنن tana a gidansu yana kulawa da gida. amma kullum ma da kala alaiha wace da inda hali zai samu ga wani abinci nan na musamman kana ci in ya shigo ɗakin maryam sai same shi da wasu ƴaƴan itatuwa na marmari sabbin tsinka ba ma nuku ba kare sai ki ne ya maryamu an na laki haza sai ina kika samu waɗannan ƴaƴan itatuwa ni dai na san ba ni na kawo miki ba qalat ta ce huwa min indillahi wannan ya'yan itatuwa daga wajen Allah inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab lalle Allah yana azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba Allah yana ba mu wanda ya so arziki ta cikin da ya dama ku duba garin Makka babu wani ice wanda ya saba ita dabi a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu itatuwar ne amma ita wannan mata in ta shiga ɗakin da aka ɗaure Hubay bin Abi al-Ansari sai ta same shi da reshe guda na ita inabi yana tsuntsaye da shi kai wannan abu ya kada mata hankali ta ba shi aron wuka ɗanta ya hau jiyarsa ya take ɗin ba mutumin kirki ku kaɗai zai yi haka wanda ya san zai mutu to duk abin da ya kama zai kokari su tafi da ko to amma shi wannan zaki ta ba shi aron wuka ga ɗanta ya zo ya shi ne ya zo na ko kula da shi ba yana wasa da shi la haula wala quwwata illa billah saboda fadan ba da jinjiri ake ba fadan da uban jinjirin ake yi ba da jinjiri ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha babu yanda za a yi wani ya gaji laifin wani za ta zirwa ziratun hijira ukura wani baya ɗaukar laifin wani addinin musulunci ya saba da addinin kiristaniki a addinin kiristaniki ne ake cewa wai sun gaji laifin annabi adam laifin nan da annabi adam ya yi a gidan aljanna Allah ya hana cikin wani ɗan ishi annabi adam yake wai wannan laifi yana nan cikin duk zuriyar annabi adam har zuwa tashin kiyama don haka yasa Allah ya tsoro annabi Isa idan an sake shi kenan sai Allah ya ji cikin adam wannan magana ba ta dacewa da hankali ta yaya za a yi ɗaya gaji laifin ubansa abin mamaki za ka samu fasto yana faɗin wannan magana ta yi ma alƙali ne to yanzu misali za mu kawo ƙara kotunka za mu kawo ƙara kotunka mutum ne ya yi laifi mutumin nan ya mutu amma 'ya'yansa suna da mu muna bukata a karɓar mana haƙƙin mu gurin 'ya'ya a matsayinka na alkali a doka ma irin ta zamani sai a ina za a samu wannan hukunci inda za a kama ɗa da laifin uba babu amma da suka ka yarda wani mutum ya gaji laifi na annabi adam to wannan ba karantarwar musulunci bane saboda haka shi ubay bin abi al-ansari dai kula da danta ba da uban dan ake fada ba da dan ba sannan kuma gaji tana ganin da ƴaƴan zuwa yana shi gaji a maka kuma babu ƴaƴan itatuwa ke da ta zo ta zauna kusa da shi ta lambaye shi ya mata bayani irin addinin musulunci sai ta ce kai ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga Ta musulmi ce din da yake kuma jihadi ne an tsawon shi za a tafi sai ga shi a kurfi nan ya zantar da wasu don haka in aka ɗaure malamin sunna a fursuna to kafin ya bar kursun da sai kaga kuma an koma kursun da daukan karatu kudu da tarihin shekul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa aka kama shi aka sa shi a kursuna aka daure ya samu sama da shekara ashirin a kursuna ibn qayyim al-jawziya yake a garin damascus kana samun mutum dubu goma suna tafiya fursuna kawai don saukar karatu guri ibn taymiya sai a zo a yi layi a kofar fursuna don garo ba yake lafiya a ce mun zo karatu gurin wa gurin don fursunan nan shekul islam ibn taymiya duk mai gaskiya inda duk da su sai ya yada addinin musulunci sai yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa abokan zama iri biyu wani abokin zaman yana sama da mai sai da turare in ka zauna da mai sai da turare ko bai san maka ba dai in an zo ya za ka ji kalfi ka dai amfana shi ko mutumin banza yana kama da mai zama kusa da mai kira idan mai kiran nan bai manta ya ɗoka ma guduma ba to lokacin da ya daki karfe karfafin wutar ne sai ya same ta a kwana a tashi akwai ranar da rigar ka za ta kone to haka mutane biyu suke yin jimin zan Allah mutumin kirki duk inda aka zauna da shi za a karu mutumin banza kuma duk inda aka zauna da shi sai an rabu ka duba littafin Abu Dawud hadisi na 2660 kaga Ubay ibn Abi al-Ansari yana ɗaure wannan gida kafin su kashe shi sai da yin sanadin musuluntar matan ɗayan amma ba ta bayyana musuluncinsa ba sai bayan an kashe shi sai hijira ta koma Madina da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan take ba mu sahabbai labari kun ji kun ji dalilin musulunta ta shine Ubay ibn Abi al-Ansari Allah ya kara masa yanka ranar kace shi ya zo aka fitar da shi bayan garin maka ana kiran gurin at gurin da mutanen maka suke daukar harami min kashin suke nan kwana ɗaya tsakanin kitan zaidu bin safina an kashe zaidu bin safina kamar jiya aka kashe ubay bin abiyul ansari yau bayan sun fita da shi bayan garin za su kashe shi istam alafin bi salati rak'atayn khafifatayn sai ya ce musu ku taimaka min zan roƙe ku abu guda suka ce me kake so ka roƙa ce ina so ku bani dama in yi sallah raka'a biyu sallah raka'a biyu kuma ba zan dade ba ko ina hakuri raka'a biyu babu laifi, ji kai mutanen kwarai babu abin da kuke so a duniya irin sallah hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in ka duba hadisin Anas da Mujira bin Shuba, hadisin da ke cikin sahihul jami' as-saghir hadisi na 398 yake cewa ju'ilat qurratu ayni fi salat natsuwa raina dadin raina kwanciyar hankali na Allah ya sami ita cikin sallah don haka manzon Allah in ya shiga tashin hankali sallar da zarar hankalinsa ya tashi manzon Allah sai ya kama sallah Ubay bin Adi yake ku taimaka ku bar jirgin sallah na shi raka'a biyu suka ba shi dama yayi alwala suka kawo masa ruwa yayi sallah na jirgin raka'a biyu bayan yayi sallah makala sai ya ce musu والله لولا أنكم تقولون إنه أطال الصلاة خوفا من الموت ba dan ina tsoron za ku ce na dace ina sallah dan tsoron mutuwa ba la atantu alwuquf fihi ma bayna yaday Allah ta'ala kana dade a cikin wannan sallah saboda tsayuwa ta gaban Allah tabaraka wa ta'ala wala kana da atamma wa akmala bima aiki da kun ga sallan nan ta cika ta dukan mara da yadda ne to ina tsoro in na dade a sannan za ku ce ayyana tsoron mutuwa yace na kama sai abin da zaki suna da dariya da ku duba yadda yake sujjada ku duba yadda ya daga dace da kamar wannan yana goho ku duba ya buga gocin sa aka ana duk abin da yake babu kace me yasa ubayi bin adi ne ne nan yana hadira kafin aka ji? saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man mata ala shay'in ba'athahu Allahu alaihi duk mutumin da ya mutu yana wani abu Allah zai kada shi akan wannan abin hadisi Jabir bin Abdullah al-Ansari yana cikin as hadisi na 382 duk mutumin da yake wani aiki haka Allah zai kare shi don haka yasa yayi sha'awa yayi alwala yayi sallah idan yayi tsalla, sannan ku take shi da zai tashi a kiyama da alwalarsa da sallarsa me yasa kan daga mutumin da ya tashi a kiyama yana da alwala wannan mutumin ba shi ba shi da wuta domin kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana goci da ake sujjada din nan ma ko da mutum ya shiga wuta wuta ba ta taba goci goci da mutum yake sujjada wuta ba ta taba shi suna riya bayan ya gama nafilin nafilin sa da ya daga hannayensa ya duki ya ce Allahumma ihdihim adada wa qatulhum badada wa la tubajir minkum ahada yace ya Allah ka tsere da mutanen nan sai bayan daya ka tsire musu baki ɗaya kada ka kyale mutum guda ya tsire cikin addu'an nan da Ubay bin Abi yayi sai ta sa suka shiga tsoro domin su a ganin su duk addu'ar da aka yi a garin maka fa Allah ya karba gashi kuma ya mutu mugun addu'a kuma su waɗanda suke da babu mutumin da ya musulunta sun mutu kafirai Allah ya ansi addu'an adiyu bin Ubay Ubay bin Abi al Allah ya kara masa yarda Allahumma ihdihim adada wa qatulhum badada wa la tugadir minhum ahada wannan yana cikin addu'o'i da ake so musulmi ya rike in je zai yi addu'a makajiri to ya sa wannan addu'a yana cikin addu'o'i masu kaifi domin addu'a ne da sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa Lati shi kuma addu'an ta zo cikin hadisai ingantattu sannan ya miƙe tsaye ya ce musu wa lasu ubali hina uqtalu muslima ala ayyi dhanbin kana billahi masra'i wa zalika fi dhati ilahi wa in yasha yubarik ala awsali sirrin Ya ce ban damu ba don an kace ni kan ina musulmi ban damu ba kuna jiri na san ku duk ta inda na faɗi faɗuwa ta don Allah ne kuma wannan faɗuwa tsawa na yi ta ne domin zatin Allah shi ku Allah ne in ya zo duk gaban jikina da aka gudure zai masa albarka saboda ka ban damuwa don kun kashe ni suka ce shi a jikin ciki jikin akhlaƙi wata bishiyar biyu. wata kiran dabino suka daure kan sai ga Abu Sufyan ya taho daga cikin garin Makka yana zuwa sai yake kuda kada kun san Abu Sufyan ya samu gaidi bin Sabina kafin a kace shi ya neme shi da ya zaburta ya bar addinin musulunci don a yafe masa yake yarda sai sai to wannan ma zan tambaye shi ku dakata suka dakata da ya zo sai ya ce masa a tuhibbu anna muhammadan makanaka shin kana son a ce muhammadu yanzu a ce shi ne a wannan wuri wa anta salimun mu'aqal bi ahlika kai kuma kana nan lafiyayye kalau kana cikin ka babu abin da ya dame ka in ka yarda da haka muna yaje maka ka yarda a ce muhammad ne yanzu ba mu kashe sai kuma kana cikin ka ko da baka yarda za ka kafirce da addinin Muhammad ba saboda sun san ko sun nemi ya kafirce ma addinin manzon Allah ba zai kafirta ba sai ya ba shi an ya ce wallahi na rantse ma da Allah yana faɗa an ما أحب wa waladi ma in معي dunya wa na'imuha a ce za a bani lafiyar duniya gaba ta a ce za a bani ni'imar duniya gaba ɗayanta ina zaune cikin iyali na da na wa yusabu rasulullah bi saukatin ake kuma an soki zan Allah da kaya a guda wallahi ban yadda ba ba rayuwar da ba kuma duniyar gaba lafiyar lafiyarta a duniyar duniya lafiyar duniya kan asara ne ni'imar duniya duk a bayan a ce za a fushi manzon Allah da kaya a guda bin nan yana madauri Abu Sufyan yi sai da yake sai ya juya ya ce musu ya kaumi ya ku jama'an nan wallahi ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ban taɓa ganin mutum mutum da na zo duniyar nan wanda ake son ka ka a ashabi Muhammadin Muhammada kamar yadda sahabban Muhammad suke son Muhammad ban taɓa ganin mutumin da ake so a duniyar nan ba irin son da sahabban Muhammad suke wa Muhammad inji saboda sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba su yarda wani abu ya cuci manzon Allah sun gwammaci su rasa rayukansu حسن أشق من ذن الله أشقر أنت من ذن الله صلى الله عليه وسلم الله يكي لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون لكن الرسول الله يكي لكم الجيمان ذن الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه دودا لسكا إيمان سائدة جاهدوا بأموالهم في جهاد دوش ينسو وأنفسهم في جهاد لا يكنسو الله يبقى في شيء kace da annabi da sahabbai sun yi jihadi da dukiyan sun yi jihadi da rayuwa wa ulai lahumul khairat wadannan suna da alkhairai masu yawa da Allah ya mutu tanaki وأولئك هم المفلحون ثم kuma waɗannan إلى tsira أعد الله لهم جنات تجري من تحتها أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم الله مدعوك أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار Allah ya muku musu tanadin gidajen aljanna khalidina fiha suna masu dawama cikin gidan aljanna ذلك الفوز العظيم والذي ربو الجرمى rabo da duniya kana rabuwa da duk abin da ka samu duniya zaka bari rabo na lahira shine babban rabo manzon Allah ya yi jihadi da dukiyarsa ya yi jihadi da ransa sahabban manzon Allah sun yi jihadi da dukiyarsu sun yi jihadi da rayukansu Allah ya musu alkawarin zai ba su alheri ya yi musu alkawarin shiga gidan aljanna manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda yanda ya tsaya wajen karantar wannan ya rasa mutanen kwarai da dama mafi yawan sahabbansa sun yi mutuwar shahada kawai don kare addinin musulunci Allah ba zai musu haka ba kyautan da Allah madaukaki ya musu shine gidan aljanna Allah ya sani koyi haka kira Abu Saru'a Uqbah bin al-Harith Abu Saru'a shine wanda ya kace shine wanda ya kace Ubay bin Abi al-Ansari Allah ya kara masa yarda suka jira shi suka ba shi tsaguri suka ce ya dinga tsaran kubai sai da ya in ya tare shi sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah in ya ƙara tsaransa ya ce wa ashhadu anna muhammadar rasulullah in ya tare shi ya ce ashhadu an la ilaha illallah ya kara karansa ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah yana karansa yana mai mai kalmar jihada. bai bar mai mai kalmar jihada ba sai da ransa ya fita babu abin da zaka ba masa sahabin manzon Allah ya rabu da imani babu domin sun sani in ba su yi mutuwar shahada ba ma za su yi mutuwa akan gadon su don haka da yawa suke nadamar ma ba su yi mutuwar shahada ba irin su Khalid bin Walid Allah ya kara masa yarda barde jari wanda ya kai musulunci kasashen duniya da yawa amma kasancewan bai yi mutuwar shahada ba ajalin da ya zo masa yana kwance akan gadonsa sahabbai su zo su da shi sai ya tashi yana kuka yana tafiya yace haba jama'ar musulmi na tafi yaƙi kaza duk ciki na babu inda babu tabo in ma na tuka ko tsara na takobi ko maki ko kihiya a ce shi yau zan mutu kan gado na ce lana matsayin jibana kai Allah ka sa idanun makorata kada ya samu baki ke matsoraci ya ji na nadama yake dan me zai mutu akan gado bayan sun kashe kufayin jin adiyar alfari sai suka sa mai gaji wanda zai gadin gawansa larabawa suna da wata muguwar dabi'a in sun kashe mutum ba sa binne mai nan take wai saboda ya zama dadin wulakanci sai a bashi a rake sai ya fara rikewa sannan a sauke da kashe shi a binne sa yi an masa sutura suka sa mai gaji kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu labari don ko mala'ika Jibril ya gaya masa yana garin Madina cewa Ubayd ya yi shahada duba sharhul mawahid mawahid littafin Imam Zarqani mujallal nabi shafi na 73 manzon Allah ya samu labari Ubayd ya yi mutuwar shahada فعطى nabi amr bin umayya الضمري عينه sai ya kira Amr bin Umayya cikin sahabbansa Allah ya kara masa yarda yace ka tafi garin maka ka je ka duba domin na ji labari labari ya iko min cewa ko bai dinu Adi al-Ansari dai yi mutuwar shahada to ka tafi ka duba halin da yake idan sun bar shi a ajiye ka saukar da gawarsa ka bini Amr bin Umayya Abbamari wannan sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shigo garin makka a buri ba su sani ba saboda lokacin makka tana gargashin kafin tsarin sun ganki shi ma kake shiga su dare na yi na iso wannan gurin da aka kashe kubai ya ayi lamhabar kashe ba ya iso jikin wannan kusurturi wancan wanda aka sanya shi daji bai sani ba kafa a an ya same shi a rajiye sai ya ɗauko haska ya yanke ɗaurin da suka yi masa kala da da yake ba da labari yake ne su waje batan khalfi ina yanke wannan igiya sai na ji wata ƙara ta bayana falsafatu sai na waida falam ara ubayban in duba ban ubai ba. anna makka tala'at al-ard babu mamaki kasa ce ta hadiye shi falam ara lahu asaran hatta sa'a yake har zuwa yanzu wallahi ban ga gawar ba ya yanke igiyar gawar ta ba ya biya bai ga gawar ba mala'iku sun dauke mutanen kiri Allah ta kyauta da ka duba littafin Bukhari kitabul magazi sahihul Bukhari ka duba addu'a fi magazi كذوب أكيا لابن عبد البر هذه لا في السنة الثقل كذوب إير ون الثاري ثم قفت الثاد يند متي كونر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول لكم ما Allah madaukaki ya tunatar da mu yake uzkuru ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wa'adakum ni'matallahi alaikum wa mithaqahu alladhi wa'afaqakum bihi id qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha إن الله عليم بذات الصدور ba ku kadai bane wato Allah tabaraka wa ta'ala alƙawari ya dauka gurin duk wani musulmi tun daga zamanin manzon Allah har tashi kiyama Allah yana tuna mana wannan alƙawari za mu rike wannan kalma duk daɗi duk zafi za mu mutu a kan wannan kalma za mu taimaki addininsa waskuru ni'mat Allah alaikum ku tuna ni'mar Allah da mu wa misaqahu alladhi wasaqakum bihi ku tuna alƙawarin Allah wacce ya dauka wurin ku ku tuna alƙawarin da Allah ya dauka wajen ku is kuntum sami'na wa ata'na lokacin da kuka ce mun ji mun ji san mutumin da yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah yayi alƙawari zai ji umarnin Allah zai kuma ji umarnin Allah Allah ya to ku rika tuna wannan alƙawari har mutuwa wattaqullaha ku dinga ka tsantsan da Allah tabaraka wa ta'ala ku dinga hattara ku tare imanin ku inna Allah alimu bi zati sudur ku sani lalle Allah masani ne game da abin da ke cikin kira na kawo muku wannan labari don in gwada muku sharrin munafiki me ya kawo mutuwar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum goma sharri na munafiki mutane suka taho gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addu'ar musulmai suka ce mun musulunta ya rasulallah. a ƙauyen mu akwai musulmai muna so ka tura mana cikin sahabanka waɗanda za su tafi ƙauyen nan su zauna suna karantar da al'ummar mu qur'ani suna karantar da su shari'ar musulunci wanzu Allah ya yarda don haka hadarin munafiki yake da girma Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalin mu game da munafiki kuma sharrin munafiki muna ganin sa tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa tashin kiyama Allah baraka wa ta'ala ya samu cika da imani Allah ya kare za mu dakata haka da ikon Allah gobe za mu ci gaba mu karasa bayanin mu akan nau'uka na munafiki muna fatan Allah madaukaki ya gafarta mana kurakurai da suka wakana Allah ya ba mu ladan karatu da muke Allah madaukaki ya sa albarka cikin karatun wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم مالا ina tambaya wanda ya rasa rakar karshe a sallar magariba wai idan zai biya kan zai karanta fatiha da sura ne a bayyane na wanda ya rasa rakar karshe a sallar magariba. ita sallar magariba tana da rakawoyi guda a a biyu na farko ana karanta fatiha da sura a ta karshe ana karanta fatiha kawai mutum ne tsawon masallaci sai ya samu raka'ar karshe ta farko eh? raka'ar karshe ya samu sallar maghrib haka tambayar ta ko ya oke ya samu ya rasa raka'ar karshe a ya samu raka raka'ar karshe ko wanda ya rasa wanda ya samu raka'ar karshe amma ya rasa raka'ar karshe ba ya rasa wanda ya samu raka'ar karshe eh da kuskure wajen rubutu wanda ya samu raka'ar karshe a sallar maghrib ya zai to babu shakka fatawa ce take biyu, akwai fatawar da muka saba da ita a fatawa ta musaba ta malikiya mutumin da ya zo masallaci ya samu rakar karshe idan ya tashi ana bin raka'a biyu kenan zai kawo raka'o'i biyu din nan dukkan su zai karanta fatiha da sura kuma ya tashi ya kawar ka guda zai zauna ya tashi tashi ya kawar ka guda ya zauna ya kai ya sallama ba ko fahimta ta malamai salafiya masu bin karantarwar sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma suna gani sai mutum ya tashi kawo waɗannan rasawoyi guda biyu ko da farko dai zai kawo raka'a ta bari ya karanta fatiha da sura in ya zauna ya tafiya in ya tashi kawo raka'a ta karshe Fatiha kawai ba zai kawo wata sura ba wannan ya ce da ah, fahimta wacce ne ma na tafi akan ta don haka duk wanda ya dauki fahimta ɗaya cikin biyun nan muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala shi masa muwafaqa na'am ah, Allah idan miji ya saki mace zai iya karɓar yaran da suke hannunta kafin su kai shekaru bakwai duk in ya so ba shi da ikon karban yara wa yake da ikon karban yara musulunci ya karantar da mu bayan rabuwan aure idan akwai yaya tsakanin miji da mata waɗannan yara ƙanana za su zauna ne hannun uwar mata da farko ke idan ba hannun ita matan ba lokacin da suka girma kuma sai su zaɓi inda za su zauna in sun ga zama da ubansu ne falillahi alhamdu wannan yana da bayani mai tsawo don ko sun ne annabi sallallahu alaihi wa irin wannan ya faru ibn umar ya auri wata mata a kuba kusa da madina wanda yanzu kuba na cikin garin madina sai ya hari wannan matan suka haifi da daya ana kiran sa asim to sai auren ya mutu Hasim yana jin jiri lokacin da auren ya mutu yana rarrafe ranan da Umar ya tafi aikin hajji yana dawowa sai ya biyo ta Kuba yana wucewa ta kofar gidan wannan mata sai ya ga dan na rarrafe sai ya kukuce ta dora kara kuma ta samu hanya ya shigo Madina yana zuwa Madina kowa ta fito ba ta ga ba ta fito ba sai aka ce mata ai Umar ne ya dauke shi don haka sai ta biyo Umar Madina ce ya ba ta danta ce ba zai ba ta danta ba da aure ya mutu a barci da danta sai ta kai tsara gurin Khalifa ne Sayyidina Abi Bakar sannan Abi Bakar ya kira shi ya ce masa me ya dalilin ka yace eh saboda aure ya mutu da kuma za ta tafi da dana ce me ka mata da ka da iko don haka sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane mutum ya kwace ƴaƴa ga mace idan aure ya mutu shari'a ta yi bayanin waye kamata ya rike waɗannan ƴaƴa an ce ga tun ita wannan mata mutukar matan ba ta yi aure ba za ta rike ƴaƴan amma in ta kai da aure da jatuman ta za su za ta rike wannan wannan ɗakai idan babu tun ta sai a dawo kan shi jatuman ta da in babu kuma sannan a koma kan shi din kanta Allah ki mana muwafaqa da sunnar manzon Allah Allah ina son a mini bayani akan amfani da tafi wajen yin wuridi ko wata ibada domin abin ya abin da sa ne wannan tambaya shine sau da yawa na kanje ana cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai taba amfani da tafi wajen wuridi ko wata ibada wannan babu da kuma da kafai da yawa sun yi bayani babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba amfani da sharbi ba kuma wani sahabin sa ma bai taba yi ba in ma ka ga hadisin to hadisin ba shi da kyau amma hadisi sai da ake cewa wasu cikin sa sun ya sharbi yan ite an kukula an abin na to duk wannan babu gaskiya a kai wato littattafai na sunna da yawa sun kawo mana gaskiyar magana annabi da ya sun ne yake tasiri kuma kada mu manta hadisi ya tabbata Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abu kunna bil anamil fa inna kunna mas'ulatun wa mustantaqatun in za ku kirga tajiri su da yatsun ku domin kuwa za a tambayi yatsun ku a kiyama kuma za su yi magana za su ba da amsa shin kun yi tajiri da yatsun ko ba ku yi ba to kaga da za a tambayi gabban yatsun mu a ranar tashin kiyama a ce akwai buƙatar mu fifi ta tasbihi da gabban yatsun mu irin yadda manzon Allah ya yi. fiye da amfani da tarbi duk da kike mutumin da ya amfani da tarbi wata karbe dauka da zuwa shi ne ibadan ba abin da ke hitowa ba shi ne ibada akwai sauki amma fa wanda yayi da ya tsunta ya fi lada don ko shi ne ya dauki sunna ta manzon Allah sai shi Allah ya samu gani kana akwai nafila ne da ake yi a juma'ar karshe ta watan Ramadan idan akwai yaya babu wata nafila da ake a juma'ar karshe babu a karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam dan Allah ka ja hankalin matasa game da aikata liwaji Allah Allah na dauke sarki ya sani kuma Allah ya yi ta wannan ba karamar masifa wannan ba ma jan hankali ba wa'azi ya kamata a shirya musamman mutane su gane hadarin sa bala'i ne mai girman gaske muna ta koka cewa muna cikin bala'i ba mu mu muke jawo makawunan mu ba laifukan mutum da suke sa Allah ya turo mana waɗannan abubuwa domin masifa tana zuwa ta fuska biyu tana zuwa don Allah ya jarabci bawa kuma tana zuwa domin laifin bawa Allah shi kare mu daga irin waɗannan miyagun ayyuka su masu yi Allah mu ɗaukaki ya taimaka musu su yi sake su. Na'am. Assalamu alaikum malam manzon Allah yayi kabulu a farilla ko kuma a nafila sai Annabi sallallahu alaihi wasallam har yabar duniya saba taba sake hannunsa ba wannan ita ce gaskiyar magana duk kewaya wanda za a yi za a dawo kanta sahabban manzon Allah wajen mutum 27 suka rawaito hadisai akan kabul na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farilla da nafila bai ma dace a ce musulmi yayi sallah bai bai dora damansa akan haƙƙinsa a kirji ba kuma namiji ko mace domin yana gwada kana da cikakken biyayya ga Annabi Muhammad tunda shi manzon Allah ne yake kallo kamar aikin ne kallo kun yi sallah da kuka ga ina yi sannan ga isa abin suro to hadisi bila adadi cewa Annabi in ya tashi sallah yana kama kirjinsa to kai saboda dogara da cewa ta karanta mazhab da za mazhab babu mazhab da ta wuce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na haka wajibi ne duk inda muka samu hadisi ya saba da karantarwar mazhaba mu adda mazhaba mu dauki hadisin Annabi Muhammad dan idan mun tashi a kiyama aka tambaye mu dan ne ba mu aiki da hadisin manzon Allah ba cewa mun bi mazhaba ba uzuri ba Allah ya samu gani Allah ne hukuncin alkalin da ya kace auren mutum alhali matar tana safa kuma ba da izinin miji to kai ya samu da dalilin kashe auren in dai na son shi ba za kullu halin dai bai daidai ba kuma abin da za a yi sai a daga tsara ra'ani na alƙalanci abu ne wanda ya shafi kotu abu ne wanda sai an bincika a kan dalili yanzu dai ya ce matan tana son kuma alƙali ya kace da sai na ce na ga samu uzuri na kashe auren nan idan ma akwai zalunci a ciki dole sai ya dauka tsara za a sani malam ne na ga wasu malamai suna bada wani tasbihi sai su kulle mutum a daki wata biyu uku hudu wai askaru ya matsayin wani wannan yan bi fala ne mutum ya zauna wata biyu a daki wai yana zikiri to wai sashi yana wahal da kansa annabi bai taba yi ba sahabbai bai taba yi ba addinin nan ko annabi shi ya kawo mana in akwai alheri ba wanda ya fi mutum sa irin manzon Allah da kamata musulmi ya kudurta cewa akwai wani alheri da ya rike wanda manzon Allah bai bayani sa ba bai kamata alherin da annabi ya kawo mana mu ji da su mana tukuna ba mu gama ba ma je kakala kakale irin wannan kullum mutum wata biyu a daki wai dan ya kusanta Allah wannan ba ta an ce na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baya yin nafila a sallar ibi kun ban da ita sallar to amma na ga wasu suka yi nafila gabanin liman wallahi a cikin yana cikin littafin bukari da muslim hadisin abdullah bin mas'ud da kuma hadisin abdullah dan umar abdullah dan Abba ya ce ma salla qablaha wala ba'daha manzon Allah bai taba yin sallah nafila kafin ibi ba ko bayan ibi bai taba yi ba saboda haka duk mutumin da ke sallar lafila a idi kafin a yi sallah ko bayan a yi sallah wani ya saba wa annabi Muhammad ba a lafila da an taho kawai sai a yi sallah mai tambaya na cewa yana tambaya game da sallah shin malam idan mutum ya daga hannu zai sa da tabbarar harama amma bai ce Allahu akbar ba har sai bayan da ya saukar da hannu tabbarar ta yi to dama ita tabbara tana da sifa uku kowace ka dauka yayi ko dai ka faɗi kabbaran daidai da daga hannu lokacin da kake daga hannaye kana cewa Allahu akbar duk ta farko kenan ko kuma ka fara yin kabbaran kafin ka daga hannu sai ka ce Allahu akbar sannan ka daga hannu ko kuma ka fara daga hannu sai ka saukar sannan ka ce Allahu akbar duk wacce ka dauka da ikon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. malam sai ya halatta miji ɗin zai fita ya gaya wa matarsa inda zai je ko dai zai fita ya tafi kawai sannan kuma ya halatta mace ta tambayi mijinta ina ya je kada duka waɗannan maganganu biyu suna da kokari ya kamata in mutum ya fita gida ya gaya wa iyalinsa da inda za ki. sannan kuwa akwai waɗanda za su zo neman shi bayan ya fita ita ba ta sani ba da kuma mutumin da ke fita bai gaya wa iyalinsa inda zai tafi kaga nan zai ba su cikin gudu. yana da kyau iyalin ka ta san ga inda kake a'a ta ta zuwa aiki a'a ta tafi kasuwa yana da da rai iyali duk abin da zai kyauta ta zama aure ana bai matukar ba ya saba da karan karantarwar manzon Allah kuma kuma daidai ne ka tambaye shi ina ka je ina ka tsaya ma ina ga kuma in ka masa zai zama kamar ta ke shi ina ka je to mutum ne a mace tana haila kuma kwana bakwai take yi cikin kwana bakwai din nan idan ya zuba na kwana uku to sai ya dauke kuma a gari sai ya dawo in ya dawo kuma sai ya dauke kuma ya dawo haka haka yake kai mata har sai kwana bakwai din nan sun ci to malam duk lokacin da ya dauke za ta yi wanka ta ci gaba da ibada ne ko za ta jira har sai kwana bakwai din nan sun cika cikin dan Allah malam ina neman ka sai ka wanda kanka ai lissafin ya ba da amsar kanka ko kwana bakwai ne al'adan ta za ta tsaya sun kare sunan cewanka ya halatta malam yarinyar da mutum yake nema da aure in ya je gidansu ta yi ado saboda shi bare da yana da kyau kai ba da dan da kanta ba bare in ba ka ba za a yi so ta yaura kuma ya ce tun lokacin da ya fara neman da yake zan tafarkin sunna Allah ya sa ya mutu amin a malam ina so a yi mini karin bayani kan suna malamai sun ce taron suna bid'a ce to malam ina son ka yi mini bayani akan yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da yadda za a yi rabin suna hmm. Um, uh, suna ne ne kamar suna suna ne eh, eh, ya suna an ah, haihuwa idan amma haihuwa akwai sunnar da mutane da yawa busanta ba za ka kira ƴan uwanka da halin shi kai wani ma wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba sahihul adab al mufrad babu da ke ka tara abokan arziki wanda duka ke so kai abinci da gaishe idan ya tabo an ta abinci an mun haihuwa ne wannan ya auku da sahabban manzon Allah sun kuwa sani sahabban manzon Allah ba su yi bid'a na ga yace ka ne walima ta haihuwa an haifan min ta sunan ka kaza ah, to kuma wannan wani abu ne daban da ne ake sa ma yaro suna yana da matsala kamar kashi uku ta tufaqul mawdud na ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya jikanta ba littafin da yake wajen bayanin haihuwa ko mai na haihuwa yana wato matsala ce kashi uku na farko shi dai annabi sallallahu alaihi wa sallam duk haihuwan da aka yi madina ake kawo masa da a ranar da aka yi haihuwan manzon Allah yake faɗi sunansa ranar da aka yi haihuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kira sunan da za a kawo masa ya masa tahlilu ya tauna masa dabino ya sa mar ruwan a baki ya haɗiye Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa suna kama Abdullah ibn Zubair lokacin da aka haife shi ne ma dan farko da aka haifa a garin Madina Asma ibn Abi Bakar yana na Aisha domin lokacin da musulmai suka yi sau Madina hudawa sai suna cewa ai shi mushriki ga musulmi ba za su haihu ba abin hara ya shiga hankalin wasu sai ga Asma uka haifi da sai ya zama albishir ga dukkan musulmai magana Yahudawa ta gaba ta gariya musulmai suka yi ta farin ciki suna murna da kira Anas ta tura wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan da annabi ya masa suna Abdullah to hakan nan kuma a ummu sulaim matan Abu Talha ita ma lokacin da ta haifi da ta kira Anas ta bashi ya kai wa annabi sallallahu alaihi sallam. a ranar da aka haife shi manzon Allah ya masa suna Abdullah za ka samu ire-iren haka da yawa cikin ma sahihul Bukhari da Muslim da kuma sunna masu yawa saboda haka malamai suke cewa ranar da aka aiki da yana da kyau a yi masa suna a wannan rana ana kiran sunan kan a wannan rana sannan na biyu shi ne rana ta bakwai hakan da Husaini ne rana ta bakwai aka yi masa suna jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan ya inganta cikin hadisai kuma ga hadisai da suka tabbata na Annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa kowane yaro yana bin lamunin abubuwa kamar haka na farko a yanka masa dabba a rana ta bakwai a masa suna a daidai masa daudan da ke kansa to a ke kansa a auna a ba da sadaka wannan duka ya tabbata a bisai ke dantattu daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka malamai suka dauka shi da sun suna ya ya dauki kamar fasali ta biyu ko zai mutum yi ma matansa suna ranar da aka yi dan ko ko yi ma matansa suna ranar bakwai domin kafin rana ta bakwai din nan tun da ana son a yi ma yaron aski kaga fatar yaron ta yi ƙarfi yadda har asa za ta iya jin kan ba tare da an samu rauni ba sannan kuma za a yanka dabba a wannan rana kuma babu mamaki ranar da aka maka haihuwa din ba ka da kudin rago amma ka haifa na bakwai din mutum ya samu dama to ɗayan biyu ko dai ka ɗauki ranar da aka haifi ɗanka ka yi masa suna ko ka ɗauki rana ta bakwai duk wanda kai kayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sannan shi kanka annabi duk ɗayansa da aka haifa a ranar yake suna ba ku ganin hadisin da ke cikin littafin Bukhari manzo Allah ya taho da asubahi yake ga wa sahabbansa da ni ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي Ibrahim? daren jiya an haifan min ɗa annabi ke gaya masa habbai daren jiya an haifan min ɗa kuma na masa suna Ibrahim na sa masa sunan kakana annabi Ibrahim to akwai kuma fahimta ta uku wanda fahimta ce ta masabar hanbaliya da ke cewa babu ne in mutum ya mana da suna rana ta uku amma dai asali sunan manzon Allah da yan ne ko dai sai mu ka suna ranar da aka haife shi ko kuma rana ta uku ranar da aka haife shi ma ya fi karfi a rana ta uku rana rana ta bakwai kai rana ta bakwai ko an fito ga wanda zai akida wanda zai yanka ma wannan yaro dabba ya bari shi yaron ya kai kwana bakwai kafin na ya faɗi suna masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shi ne ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan MP3 wanda ya saka burzat ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci ta jihar islam wani bisa gobe nan ma'aikata shiga laushin company daura garan da ba wannan wuce kasuwar bauchi bauchi ta najeriya yake shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su samu a sagonta da ke wannan adireshi ga lambar waya mu ga masu bukatar yawan akan lambar waya ne Hausa bakwai biyar ga shi cikin hanyar tuwanci 00 60 30 22 wasu wassalamu alaikum warahmatullahi